sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar lagrif wace ke cewa dole ne a jajirce domin nasarar yakin da nijar ke kafsawa da 'yan ta'adda ko kuma ta kare a kan kowa domin batun tsaron ƙasa wani abu ne da ya shafi mai iko da talakawa saboda haka wajibi ne al'ummomin nijar su haɗa kai don kubutar da wannan ƙasa daga hannun ƙungiyoyin masu tayar da ƙayar baya jaridar ta ce dukkanmu 'yan nijar ba mu da wata ƙasa sai wannan ko da yake wasu ƙasashe biyu gare su to amma shi kishin ƙasa a jini yake ba wai a kan holamar takarda ba Le Nouveau républicain ta ruwaito cewa ɗalibai sama da dubu goma sun shiga zaman banza a yankin Tilaberi. Jaridar ta ce daga lokacin samun 'yancin kai kawo yau, wannan shine karon farko da gwamnatin Nijar ta gaza ɗaukar matakan baiwa ɗaukacin yaran ƙasar damar zuwa makaranta. Duk kuwa da cewa ƙasar na da ƙwararrun ma'aikata a fannin sha'anin ilimi samar da tsaro a makarantun da gwamnatin da kanta ta gina ya faskare ta musamman a yankunan difa da tileberi, sanadiyar yanayin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga jaridar ta ce wani jami'in asusun unicef da ya ziyarci yankin tileberi a kwanan baya ya bayyana cewa yankin ya doshi hanyar shiga halin da ƙasar somaliya ke ciki domin a cewar wannan jami'i daga farkon barkewar rikicin ta'addanci kawo yau makarantu 128 ne aka rufe saboda barazanar 'yan ta'adda lamarin da ya tilasta wa yara 10,325 zama a gidajensu a wani lokacin da ake tsakiyar shekarar karatu. Lactualite na tambaya, shin gwamnatin Renaissance na ƙoƙarin durkusar da sha'anin ilimi mai zurfi ne shi ma? Alamu na nunin gwamnatin ta fara firgita da abubuwan da ka iya faruwa a jami'o'in wannan ƙasa, har ma ta sanar cewa a shirye take a yi sulhu amma kuma a ɗaya ɓangare ita gwamnatin na son fahimtar da jama'a cewa matakin naɗa shugabannin jami'o'i doka ce da yawa jaba kowane ɗan ƙasa ya yi wa biyayya sai ka ce wahayi in ji l'actualité le monde aujourd'hui na cewa kwamgaba gaba ya baya ta yi yawa a kamun liddayin masu mulkin renaissance sakamakon rashin jin shawarar 'yan ƙasa domin a zamanin nan na isu muhammadu duk waɗanda suka soki gwamnati za ka ji an ɗauke su a matsayin tsiraru ko 'yan sa ido ko maƙiya, su a tunaninsu bai kamata a soki kamun ludayinsu ba sannan ba wanda ya kai su ilimi ballantana ya ci gyaransu alhali mulki baya yiwuwa sai an saurari talakawa kuma sai an yi aiki da shawarwarinsu jaridar ta ce rashin jin ta bakin jama'a ne ya sa gwamnatin ta renaissance ta kasa taɓuka wani abin a zo a gani har ya sa rigingimun ƙungiyoyi suka yawaita ba idin hare-haren ta'addancin da suka tilasta wa dubban 'yan nijar tserewa daga matsugunansu. jaridar lanketer na cewa jirgin renaissance ya fara tangadi sanadiyar tarin matsalolin da ake fama da su ga ayyukan 'yan ta'adda ga rikicin siyasa da koke-koken jama'a jaridar ta ce a yau ba wanda zai ce maka ga inda jirgin renaissance ya nufa hatta isu muhammadu da ke rike da madafun iko ba zai ce maka ga inda za a tsaya ba domin a yadda masu mulki suka rufe dukkan wasu hanyoyin sulhu da yadda gwamnati ta sa kaɗa ta dona kunnuwanta fakat ana iya cewa ba a san inda za a je ba gaba ɗaya an ruɗe 'yan niger miliyan 21 le canar amfiri na tambaya shin magoya bazum sun fi kowane ɗan Nijar ƙaguwa su ga shugaba Isuhu Muhammadu ya kai ƙarshen wa'adin mulkinsa? abanda wata mai amfani da kafafen sada zumunta ta ce ta gano kenan sakamakon lura da rubuce-rubucen wasu 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Jaridar ta ce har yanzu watanni sha biyu suka yi saura shugaban ƙasa ya kammala wa'adin mulkinsa na biyu na ƙarshe. amma magoya bayan wanda ake hasashen shi zai gaji shugaban sun fi kowa matsuwar ganin shugaban ya shiɗa daga karaga a fili kake gane rashin haƙurinsu alhali a nafiyar afirka har ma a nan niger zumuɗin wanda ake sa ran zai gaji shugaban ƙasa kan haifar da yanayin ƙin yarda a tsakanin makusantan shugaban mai shirin barin gado abin da galibi ke janyo canzawar al'amura ko da yake a nan akwai alamun bazum da mutanensa na da tabbacin ruwa ta sha jaridar l'eclosion na cewa a yayin da jam'iyyar model lumana ke shirin gudanar da taron kongire a ƙarshen watan nan na fabriye hamma amadu da ke tsare a gidan yarin filinge ya fara shirin odar kayayyakin yakin zaɓe. Jere ta ce shugaban rikon jam'iyyar ta lumana Tahiru Saidi ne ya kira wannan taro domin ƙaddamar da sabbin dokokin jam'iyyar bayan nazarin halin da take ciki tare da sabunta kwamitocin shugabancinta bayan da ofishin ministan cikin gida ya soke taron kongiren da aka yi a bara. lokaci ɗaya a yamai da doso a nasa ɓangare tsohon shugaban rikon jam'iyyar umaru noma ya shigar da ƙara a kan buƙatar kotu ta soke wata mahawara conference da shugabannin lumana suka yi a nan yamai a ranar 21 ga watan disamba to sai dai wannan bai ɗaga wa hamma da hankali ba cikin nutsuwa daga can kurkuku ya shiga tunanin odar kayayyakin yakin zaɓe kamar su zannuwa da hotuna da motoci da dukkan abubuwan da ake bukata a cewar wani na hannun damansa da ya zo takanarsu daga nahiyar asiya to a nan za mu tsakaita da sharhin jaridun na wannan mako kenan. da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin da yardar Allah.